Ajiya na zo ne akan maganar ummi. Wace ummi? Ajiya ummi dai. <laughs> ummi mamanku ni kuma kakata kuma yar uwata. To, me aka yi? Ai na izatan mun rufe ku da ummi. Um, Hajiya so nake a ƙara buɗe littafin nan tunda ba a ya gashi ba kuma ba a jefar ba. dan jikina yana bani cewa akwai shafukan da ba ƙarasa rubutawa ban gane ba me kake nufi Am so nake a sake rubuta wani sabon babi mai taken zakaran da allah ya nufa da tara, ko kuma ƙarshen tika tiki tik ko kuma bayan wuya <laughs> duk da yadda ya kamata jiya. sa'a lamarin gaskiyar magana fa dole ne mu karya kofar nan kun san halin wannan president fa ba kan gado gare shi ba bai da kan bai da kan gado zai iya yin kisan kai wallahi zai kashe samayya kai kishi tunda ka tabbatar min da masoyinta ne ai na san dukan masoyi baya kashe masoyi don haka ka kyale shi haba ya kina magana haka kawo baki san ka dara ba a ka ne. to dan gaske kaji abin da nake faɗa ma kai kabai yaron ne yake ma'amala da ƙananan mutane tun da muka je neman aure na ga da yarinyar nan da ita da danginta kaf ba su dace da aliyu ba to alai sani yaran zamani ai ba ka gaya musu abin da ya dace no no no no no ba haka ba ne dama kai ka fitar daban daga cikinmu a ce duk abin da aliyu yake so ba ka ganin dacewarsa da rashin dacewarsa ga 'ya'yanmu ga 'ya'yan danginmu kamar aliyu yanzu dai alai sani mu bar maganan nan kawai bari je in yi kokarin yadda za a yi aliyu waye da baka ma aliyu dan allah ka bari waye da baka ma aliyu kar ka je ka kashe kanka dan girman allah ka bari kai haƙuri dama sai da na gaya miki cewar a kanki babu wanda ba zan hukunta ba ni kaina zan iya hukunta kaina waye da makardama